يومنا درن دايا آه، وتن رجب هجران محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دبو دايا داري حدودا تلاتين دترا ومن شيء قبل كرتمنا كتاب الموطا لرواية يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله لتابع الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله muna cikin babul wudu'i min al-madhi kan hadisin ali bin abi talib radiyallahu anhu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثني يحيى عن مالك عن عبد النضر مولى الوداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه البدو ماذا عليه قال علي فإن عند ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة آه الإمام آه عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله آه قال حدثني يحيى آه، عن مالك آه، عن أبي النضر آه، كتاب الموطا آه، برواية الشيباني رحمه الله يتي أخبرني سالم أخبرني سالم أبو النضر أبو النضر من الكنية سننسى شين سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله آه، كتاب الموطا آه، آه، برواية الشيباني رحمه الله سيدود مولى عمر بن عبيد الله بن معمر التيم انقاني عن سليمان بن يسار عن المكداد بن الأسود آه، أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الرجل كبرين نيقبات رانا اتو تيو علي بن أبي طالب رضي الله عنه آه، كبرين يزو آه، كتاب الموطأ birwayati abi musa'ab az-zuhuri da kuma birwayati shebani da karin radiyallahu an ya umarci shi al-mikidat an yi sa'ala lahu rasulallahi sallallahu alaihi wa ala ya tambaya mishi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rajuli game da mutumin da kamar yadda ya gabata a ranar ita yau cewa wato ainihin ali bin abi talif ammar bin yasir al-mikidat bin amar kowanne daga cikinsu an dangana tambaya zuwa gare shi to bayani ya gabata akan cewa menene daidai kuma bayani ya gabata kan uh, ruwaya da tuwa da ambatan ammar bin yasir ruwaya ce ma'alula ba ta ainihin inganta ba saboda ka ya rage ruwaya da ce shi ali bin abi talib shi ya yi tambaya da kansa da kuma ruwayar al-mikidat bin amr cewa shi ya yi tambaya da kansa to bayani ya gabata a kai fuskar zantowar shi ali bin abi talib shi yi tambaya da kuma fuskar zantowar almikidar bin Amur shi yi tambaya ne wanda wani shi ya bayu a dukkanin masanit a sai suke kawo shi wannan hadisin a musnad na ali bin abi talib musnad na ali bin abi talib mun gane ba domin nuni akan cewa tambayar kai tsaye daga gare shi muka dauki musnadul imani ahmad bin hanbal musnadul humairi musnadu abi ya'ala musnadul bazzar an gane to za a gaji sun kawo shi wannan hadisin a musnad na ali bin abi talib nuni kan cewa hadisin nasan an gane wannan kenan shi yasa ya zo a musannaf na abdurazzaq da musnadin imami ahmad bin hanbal da al'ausaf na ibn munzir da kitabu du'afa li abi ja'far al-uqayli rahmatullah al jami' zuwa ga shi ali bin abi talib da kuma al-miqdad bin amr da kuma ammar bin yasir wanda wannan ruwaya bayani ya gabata akan ta a satin da ya wuce ruwa ce wadda bata inganta ba to ya zo kuma cikin ah, sunanin nasa'i cewa shi ali bin abi talib radiyallahu an da ammar bin yasir da al-miqdad bin amr sun tattauna kan mas'alar mazi wato an sami tattaunawa sun yi al-muzakara bainahum sun tattauna tsakaninsu akan matsala ta batin mazi an gane to ita ma wannan ruwayar ba ta inganta ba bayani ya gabata a kanta ita ce ruwaya ta hanyar makhalat bin yazid in za a iya tunawa wanda ya jigina hadisin zuwa ga abdullahi bin abbas cikin sunan nasa'i a izadana min ahlihi idan ya kusanci iyalinsa fa kharaja minhu al-madhyu to sai mazi ya fita ta gabansa a sakamakon haka ma za a lai me yake kansa na hukunci kala aliyun sai ali bin abi talif radiyallahu an ya ce fa inna indi nata rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin a wurina akwai yar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda nake aura kaga wannan sai bayyana sababin da yasa ya wakilta al-miqdad da yi tambaya din kamar yadda yake cikin sahih muslim da musnad al-imami ahmad bin hanbal da wani su cewa min ajali fatima saboda yasa fatima radiyallahu anha tana matsayin mata gare ni wanda kuma wannan abu ne wanda ya danganci lamari na tsakanin miji da mata fa inna indib fa inna indib nata rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam آه، كتاب الموطا آه، برواية أبي مصعب يكون برواية سويد بن سعيد الحدثاني آه، رحمة الله على الجميع سيدود بنت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت نمكن ابنة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دي أبو ديري ya zo kuma a kitabul muwatta bi riwayatil ka'anabi da kuma bi riwayatil shaybani ibnatahu ibnatahu yasta yasta shiwa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ana astahi alhalin ni kuma ina jin kunyar an as'alahu in tambaye shi wa ana astahi a kitabul muwatta bi riwayati abdurrahman bin al-qasim da kuma kitabul muwatta bi bi riwayati abi mus'af az-zuhri rahmatullahi al-jami' fa ana bil fa la bil way fa ana astahi mun gane ba saboda ni ina jin kunyar in tambaye shi an gane ba dai abu ɗaya ne fa ana wa ana آه، كتاب الموطا برواية سويت آه، بن سعيد الحدثاني رحمه الله وإني أستحي وإني أستحي لليني إنا جن كنير أن أسأله إن تنبيش وتذكر ففاوة أنجاني آه قال المكداد آه، المكداد بن أمر يتي آه a ainihin a kitabul muwatta bi ruwatil ka'anabi fa qala al miqdad fa qala al miqdad ai saboda wannan bayanin da ali bin abi talib radiyallahu anhu yayi sai miqdad yace fa sa'altu rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an dalik sai na tambayi manzon Allah game da haka a kitabul muwatta bi ruwati shebani fa sa'altuhu sai na tambaye shi shiwa kenan shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an zalik game da haka game da wanda maziyi ya fita daga jikinsa a sakamakon sha'awa fakala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce Idan wajada zalika ahadukum idan ɗayan ku ya samu haka wato ya samu kansa maziyi ya fita daga jikinsa falyanbah farjahu bilma to ya wanke al'aurarsa bil da ruwa ya wanke al'aurarsa bil da ruwa kamar yadda ya gabata cewa an yakan zo bi ma'anar rash wato ana nufin yayyafawa yayyafa ruwa sannan kuma yakan zo bi ma'anar ghasl wankewa wannan haka yake a lugha kamar yadda yake lisanul arab na ibn mansur al-ifriqi rahimahullah da haka ibn abdulbar annamari rahimahullah cikin a tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid da kuma cikin al-istizkar yake cewa to daman an-nadhu yakan zo da ma'anar wankewa kamar yadda yakan zo da ma'anar mai yayyafa ruwa to kaga ana ana nufin mai ana nufin wato anishin wankewa ana nufin wankewa shi yasa yazo a kitabul muwatta bi riwayatil qanabi da falli yaghsil farjahu yaghsil farjahu ya wanke bil ma da ruwa ya wanke bil ma da ruwa a ibnu bar a cikin al-istizkar rahimahullah yace wannan shine abin da ya inganta bi lafazi yaghsil cewa shine abin da ya inganta ma'ana shine daidai ruwayar alka'anabi da kuma ruwayar abdullahi bin wahab da ruwayar ibn bukayir duk zo da falyakas to al'imam a uh, abu dawud sujistani rahimahullah cikin sunani abu dawud a kitabu tahara uh, ya rawaci hadisin ta hanyar shi alka'anabi zuwa ga al'imam malik bin anas zuwa ga shi uh, abin nadar zuwa ga suleiman bin yasar zuwa ga almikidat bin aswat da faliyan bah farjahu kuma faliyan bah farjahu bi hazal lafaz da wannan lafazin an gane ba kuma ta hanyar alka'anabi amma a kitabul muwatta ta alka'anabi kuma faliyan ghasil a ruwayar al'imam abu dawud rahimahullah ga alka'anabi cikin suna abi dawud bi hazal lafaz faliyan bah wannan kaga sai yake nuna kan cewa duk abu ɗaya ne annadhun anan wankin ake nufi ba wai yayyafawa ba wankin ake nufi ba yayyafawa ba to haka yazo da wannan lafuza wal yatawadda wudu'ahu lis-sala kuma lalle yayi alwala alwalassa da yake yi domin sallah alwalassa da yake yi domin sallah to sannan kuma yazo da lafazi wanda yana cikin ah, sahihi muslim cewa ya gasilu zakarahu wa ya tawaddo ya gasilu zakarahu wa ya tawaddo ah, ya wanke gabansa kuma ya yi ya sake alwala sannan ya zo a ah, cikin sahihi muslim da lafazin kuma tawadda wanda farjak ka sake alwala kuma ka wanke al'aurarka kaga anan sai aka fara gabatar da alwala aka biyo baya kuma da wanke al'aura saboda shi al'atafu bilwawi la yaqta tartib baya hukunta A jerantawa sai in dalili ya zo da yake cewa anan yana hukunta jerantawa to sannan sai a ɗauke shi akan haka abinda ake nufi shine ya wanke gabansa kuma ya ya yi nishin wato sake alwala sannan ya zo cikin sahihul bukhari a kitabul ilm da kitabul wudu da cewa fihil wudu fihil wudu bi hadha lafaz cewa cikin fitar shi maziyi to akwai wajabcin mai sake alwala sannan ya zo cikin sahihul bukhari a kitabul ghusl bi lafaz cewa tawadda waghsil zakarka Tawabba wa ghasil zakark ana ka sake alwala kuma ka wanke wato ainihin al'aurarka ka wanke gabanka a sannan ya zo cikin musnadul imami ahmad bin hanbal da kuma wato ainihin sahihi muslim da cewa min hul wudu min hul wudu daga shi fitar mazitu to akwai ne tsaki alwala sannan yaro cikin musnad imam bin hanbal da kuma sharhu ma'ani al-asar da sharhu mushkil al-asar li abi jafar al-tahawi rahmatullahi alal jami' da lafazin tawadda waghsilhu tawadda waghsilhu wato ka sake alwala waghsilhu ka wanke shi shi me kenan shi wato ainihin mazidi ke wannan kaga duniya kan cewa bayan ka wanke gabanka kuma inda mazin ma ya taba sai ka yi ne in ya taba wani bangaren jikinka sai ka wanke haka in bangaren tufafinka ne sai ka yi ne sai ka sai ka wanke sannan ya zo da lafazi cikin sunanin nasa'i cewa ya zasilu mazakirahu wa ya tawabba'u kuma ya zo cikin sunan sa'i aidan ya zasilu mazakirahu wa yatawadda'u wudu'ahu lis-salah mazakir anan zai iya daukan cewa ana nufin zakar shi al'aura din sannan zai dauki cewa mazakir jam'u zakar din an gane ba daidai abinda ake nuni ake isarwa shine wanke wato ainihin gaba inda yake isnadin bai inganta ba da ya zo da wannan lafazi bai inganta ba sannan kuma ya zo da lafazi cikin sunan nasa'i har yanzu cewa ya kafi min dalikal wudu wato alwala tana isarwa daga haka idan mazi ya fita to yi mutu ya sake alwala to alwala da ya sake ta isar a cikin musnadul humaidi kuma sai da lafazin inna ma ya kafi min huludu inna ma ya kafi min huludu a cikin sharhu a ma'anil asar da sharhu mushkil asar sai lafazin kuma kafi min huludu biduni innama biduni innama ta wannan shi ma isnadin da ya zo da wannan bai inganta ba bayani ya gabata a sa a rana ita bayani ya gabata akan sa a rana a rana ita a waɗannan dukkanin alfaz din idan ka hada su to suna baka sako na mai na wajabcin wanke gaba wato yayin da mazi ya yi ya fita da kuma wajabcin cewa in mazi ya fita to dole sai an yi mai sai an sake wato ainihin alwala sai an sake alwala ya zo ma cikin musnadin imami ahmad bin hanbal da sharhu ma'anil asar da sharhu mushkil asar min ɗariƙi isra'il bin abi yunus an abi ishaq as-sabi'i an hani bin hani an ali bin abi talib radiyallahu anhu a cikin musnadin imam bin hanbal sai zo da ƙarin cewa yayin da manzo Allah ya ji wannan magana fa sai manzo Allah yayi murmushi sannan sai ce fihi alwudu to akwai wajabcin sake alwala cikin fitar shi mazi to wannan ruwayar bata inganta ba ruwaya ce ma ma'alula saboda akwai ana ana ta hani bin hani ana ana ta shi a abi ishaq as-sabiri an gane kuma ga ikhtilafi da ya samu a abin nan wannan kenan to a a nan sai wasu daga cikin malamai suka duba sai suka ce to abinda yake dole yake tilas shine mutum ya wanke iyakan al'aura ne tunda an ce mai faliyan ba farjahu wanda wani shine a mazahabul jumhur Eh, daga cikinsu akwai al'imam eh, abu hanifa da kuma al'imam shafi'i kuma ruwaya eh, ga al'imam malik bin anas rahimahullah haka ruwaya daga al'imam ahmad bin hanbal ah, sannan wasu kuma suke ganin cewa a'a sai mutum ya wanke al'aurar tasa gaba daya tunda an ce a yi faliyan bahfar jahu bilma'i wannan yana nuna al'aurar gaba daya to wannan ruwaya ce daga wato ainihin al-imam Malik bin Anas aidan akan haka kuma wato ainihin ruwaya ce daga al-imam Ahmad bin Hanbal da ma batun cewa hadda marena sai mutun ya hada wato hadda marena sai zai hada ya ya wanke to wata ruwaya ta zo da ambatan marena din cikin sunani abi dawud da sunanin nasa'i da musnadin imami ahmad bin hanbal sai dai a ruwayar al'imamin nasa'i bai ambaci batun marina din ba amma dai ya kawo hadisi an gane? to ita wannan ruwaya ta zo cikin sunani abi dawud da sunanin nasa'i da musnadin imami ahmad bin hanbal min ɗariki hisham bin urwa an abihi urwata bin zubair uh, an ali bin abi talib radiyallahu anhu cewa manzo Allah ya ce wanke gabansa da kuma marenansa da kuma marenansa uh, to al-imam an-nasa'i rahimahullah bai ambaci shi batun marena ba kawai ya taƙaito a kan me ya wanke iya gaba to shi al-imam uh, abu dawud rahimahullah cikin sunan abi dawud kitab at-tahara ya fitar da hadisin min tsariki zuhair bin mu'awiya an hisham bin urwa al'imamun nasa'i kuma cikin sunan nasa'i ya fitar da shi min tsariki jarir bin abdulhamid al'imam an bin hanbal kuma cikin musnad shi ya fi da shi min tsariki ya haya bin sa'in al-kaffan kuma min tsariki wa bin al-jarrah zuwa ga hisham bin urwa zuwa ga urwa bin zubair zuwa ga ali bin abi talib su sun ambaci ne batin wanke 'ya'yan marena amma alimamin nasa'i bai ambaci wannan ba to wannan ruwaya ce ita ma ma'alula saboda urwa bin zubair bai ji daga ali bin abi talib ba bai ji daga ali bin abi talib ba radiyallahu an kamar yadda al-imam abu hatim muhammad bin idris al-hanzali rahimahullah ya faɗa kamar yadda yake a kitabul marasil libin abi hatim ɗansa kenan abdurrahman bin muhammad bin idris alhanzali kuma haka al'imam abu zuwa al-razi ubaidullah bin abdulkarim shi ma faɗa kamar yadda al'ala'i ya kawo cikin jami'ut tahsil kan cewa urwa bin zubair bai ji daga ali bin abi talib bai ji daga ali bin abi talib to haka al'imam imam abu abdullah ahmad bin muhammad bin hanbal ash-shaybani kamar yadda yazo cikin masailul eh, imam ahmad bin hanbal bi riwayati abi daud as-sijistani rahmatullah ala jami' yana cewa ruwayar ambatan ya'yan eh, marena cewa mutum zai wanke da su yace wannan ruwaya ce babu wanda ya ambace ta in ba hisham bin urwa ba wato yana nuni akan cewa ruwayar bata ainihin eh, inganta ba ruwayar bata inganta ba to ya zo cikin kuma musnad shamiyin min tariki zuhuri zuwa ga hisham a min tariki zuhuri zuwa ga abubakar bin muhammad bin amr bin hasmin zuwa ga hisham bin urwa zuwa ga urwa bin zubair zuwa ga al bin amr zuwa ga ali bin abi talib tare da ambaton al tsakanin wa urwa bin zubair to kaga wannan ruwaya ce ne mausula ita ba yankiya tunda an samu tsari tsakani shine al miqdad tsakanin urwa bin zubair da kuma ali bin abi talib radiyallahu an to ita ma wannan ruwayar bata inganta ba saboda a cikin isnadinta akwai illoli guda biyu akwai ah, Suleiman bin Ahmad al-Wasiti Suleiman bin Ahmad al-Wasiti wanda ya haya bin mai na abu zakariya ya ce kazzabun ne an gane al'imam al-bukhari ya ce fihi nazar fihi nazar kamar yadda yake cikin at-tarihul kabir lil imam al-bukhari kuma haka ainihin ibn abi ya nakalto cikin al-kamil fi du'afa rijal haka al-uqayli cikin kitabu du'afa zuwa ga shi al-imam bukhari cewa fihi nazar gawa ga suleiman bin ahmad al-wasiti to kamar yadda shamsuddin zahabi yake faɗa cikin mizan al-itidal fi na rijal yayin da yake tarjamar abdullahi bin daud al-wasiti wanda al-imam bukhari shi ma ce fihi nazar a kansa yake cewa al-imam bukhari baya faɗan wannan kalma ta fihi nazar illa fi man yattahimuhu galiban sai ga wanda yake tuhumarsa da ƙarya galiban mafi rinjaye kaga cewa da ya galiba mafi rinjaye wannan yana nuna kenan wani lokaci yakan fada ga wanda bai kai haka ba shi yasa aka samu wani lokaci al-Imam Bukhari ya faɗi wannan kalma ta fi nazar ga marawaitan da suke hadisin su matsayin hadisi ne hasan karbabbe ne amma ya ce mai fihi nazar amma mafi yawa yakan faɗa haka yana nufin ne, wani muttaham ne bil kazib sannan kuma illa ta biyu akwai Abdurrahman bin Thabit bin Thawban shi ma yana cikin isnadi wanda kuma shi ma fihi lin da aka ita ma wannan ruwayar bata inganta ba ta cikin musnad shamin da abul qasim at-tabarani sannan haka al-imam abu awana rahimahullah ya fitar cikin littafin sa al-mustakharat ala sahih muslim al-mustakharat ala sahih muslim ta ainihin min tariki wato ainihin Suleiman zuwa ga Hisham bin Hassan zuwa ga Muhammad bin Sirin zuwa ga Abidata Salmani zuwa ga Ali bin Abi Talib to kaga wannan isnadi in ka dube shi a fili a bayyane zaka ce ne isnadi ne sahihi shi yasa al-hafiz ibn hajar cikin at-talkhis al-habir rahimahullah yace wannan isnadin babu masuka a kansa haka ibn qayyim cikin as sunan yace wannan isnadi ne sadaddan isnadi idan na hisham bin urwa an samu matsala to wannan sadaddan me isnadi sadaddan isnadi ne inji wa inji ibn qayyim rahimahullah to wannan isnadi sai zamana al-khatib al-baghdadi rahimahullah ya fitar da shi hadisin da wannan isnadin a littafinsa al-murtafiq wal muftariq ta dai hanyar shiwa Sulaiman din bin Ayyub zuwa ga isham bin Hassan zuwa ga Muhammad bin Sirin zuwa ga Abidat Salmani zuwa ga Ali bin Abi Talib amma bai ambaci me batun wanke ƴaƴan marina ba sai ta kaito akan wanke gaba kawai ta dai wannan hanyar to wannan kaga sai yake nuni akwai mai akwai al da haka sai zamana a suleiman bin ayyub malamai sun yi maganganu a kansa ya haya bin ma'in abu zakariya imamul jahi wa ta'adil ya ce ba wai matsayin hujja ba ne ta ɓangaren eh, ruwaya ma'ana bai kai matsayin asikatul asbat ba to abin da ya baye wannan magana a kansa shine samuwar wasu kurakurai da aka samu cikin ruwaya. haka al-imam al-bazzar shi ma yayi magana kwatankwacin wannan haka al-imam ibn abi cikin al-kamil fi du'a rijal yake cewa yana yana da kurakure cikin ruwayas ma'ana kan iya kawo abin da yake ba daidai ba an gane amma in ba a samu wannan kuskuren ba a ruwayarsa to hadisin hadisi ne mai karbabbe hadisi ne karbabbe to sai zamana kuma ya zo cikin musnadul bazzar ta hanyar rauh bin ubada shi kuma sai ya saba wa suleiman bin ayyub abu khalid al-ahmad sai ya saba masa shi suleiman bin ayyub ta hanyar wayar wuto hisham bin hassan zuwa gawa muhammad bin sirin zuwa ga abidatar salmani to shi kuma rawar bin ubada sai ya rawato zuwa ga ashi'as ashi'as bin abdulmalik al-humrani shi ne ana akwai a bin sawwab wanda su suka fi shahara to wanda yake isnadin nan ashi'af bin abdul malik al-humrani shi kuma zuwa ga muhammad bin sirin zuwa ga abida zuwa ga ali bin abi talib kaga sannan ga al-ittiraf kuma ga mukhalafa an gane ba ga wato anishin mukhalafa da haka wannan sai yake Eh, nuni akan cewa eh, abin da yake daidai ta fuskar wannan ruwayar shine mai adam zikirin unsayayi rashin ambatan ne eh, ‘ya'yan gaba iya kawai gaba da mutum zai wanke an gane? Ah, sannan kuma ya zo cikin ah, musnadul imami ahmad bin hanbal da a tarihul kabir libin abi khaisana رحمة الله على الجميع من dariki شريك بن عبد الله abdullah عن الركين بن الربيع عن حسين بن الطبيسة عن علي بن أبي طالب ترى أن أمبتن يا أنجب ترى أن أمبتن يا أنجب to sai zamana kuma za'ida bin kudama kamar yadda yake cikin musnadul imam bin hanbal da sunanin nasa'i as-sughra da al-kubra da kuma abida bin humayd kamar yadda yake cikin ah, musnadul imam bin hanbal da sunani abi daud da sunanin nasa'i ah, as-sughra da al-kubra sai zanto biyun nan ah, sirrawaci hadisin zuwa ga al-rukayn bin rabi' zuwa ga Hussein bin Kabisa zuwa ga Ali bin Abi Talib amma ba su ambaci batun ne ƴaƴan gaba ba sai zan to sharik yayi ne ya saba musu tunda shi ya ambata to kuma daman shi sharik sai ulhibz ne yana da matsala ta ne ta hadda haddasa ba ta da kyau an gane ba a ƙarshen rayuwarsu to kaga wannan sai ya bayi zuwa ga cewa kuskuren ta bangaren sa ne kenan su sun kawo abin da yake daidai iya takaituwa ga wanke gaba shi kuma sai wahamin kara wato wanke har 'ya'yan ne 'ya'yan wato ainihin marena da haka nan ma wannan ruwayar bata ainihin inganta ba to ya zo kuma ta wata hanya bacin wannan hanyar wannan hanyar ta alimin abi talib mun gama magana a kanta ya zo ta hanyar hadisin abdullahi bin sa'adin al-ansari radiyallahu anhu wanda yana cikin sunani abi daud da kitabul muntaka libil jarut wato ya zo min min tariki muawiya bin salih an al-ala bin al-haris an ammihi haram bin hakim an al-ala bin al-haris an haram bin hakim an ammihi abdullah bin sa'd al-ansari cewa manzo Allah ya ce ya wanke gabansa da kuma ƴaƴan marinansu ƴaƴan marinansu to sai zamana kuma al-Imam Ahmad bin Hanbal ya fitar da shi wannan hadisin cikin musnad nasa haka al-Imam Ibn Abi Asim shi ma fitar shi a Kitabul Ahad wal Masani haka al-Imam Ibn Qani shi ma fitar shi a Mu'jamus Sahaba da dai wannan isnadin an gane amma kuma ba su ambaci batun ne ga ƴaƴan gaba ba sun takaito akan mai kawai wanke gaba ne sannan haka al'imam abu nu'ayyim cikin mu'jam sahaba ya fidda shi min ɗariƙin haisun bin humait zuwa ga al'ala bin haris zuwa ga haram bin hakim amma shi ya ambace shi da bizai ya ce hazan bin hakim wanda abin da yake daidai ta ne wannan abin da yake daidai shine haram duk da yake hazan bin hakim da haram tabarka su daya kamar yadda ibn al-qattan ya ambata a al-wahm wal iham an gane an ammihi zuwa ga babbansa shine mihmar bin muawiya wanda lahu suhuba to shi ma anan sai ya takaitu da iyami wanke gaba ba tare da batun wanke wato ainihin al'aura to sai mana mu'awiyar bin salih shi ya kaɗe ta da ambatan wanke 'ya'yan gaba ta fuskar ya saga al'ala bin haris to shi kuma ya sami matsala a ƙarshen rayuwarsa sannan shi ɗin ma ta hanyarsa kuma an sami kwangwabakon baya ya ambata kuma bai ambata ba an gane ba wanda kuma suka rawaito ba shi ba ta hanyar shi al'alabin haris ba su ambaci ne ba wanke yayan ba kaga wannan sai kyau na kan cewa wahamin daga me daga wato ainihin gare shi nan ma bai tabbata ba duk da yake haram bin hakim wasu daga cikin malamai ma sun yi kokarin rawa shi kamar ibnu hazamin cikin al bil asar ya rawa shi haka al-imam abdul haq al-ishbili cikin al-ahkam al-kubra ya ce la yi hutar haka ibn kaffan a littafinsa bayanin wahan wal iham ya ce majahul hal amma wannan magana ce ba babbiya ba abinda yake daidai haram bin hakim thiqan kamar yadda al ya ambace shi a kitabu thiqat haka ibn Hibbar ya ambace shi a kitabu Sika kuma gashi an samu goyon bayan al'imamu dara kutni ya ce thiqan saboda haka duk da ibn hibban yana da at-tasahul fi tawfiq haka al-ijli yana da at-tasahul fi tawfiq amma idan aka samu wani karbabbe cikin malaman hadisi yayi tawfiqin rawun da suka yi tawfiqin sa to nan tawfiqin zai ne za a karba kamar yadda ya faru a nan ga haram bin hakim don haka fika ne kamar yadda al-imam darqutni ya ainihin tabbatar to kenan kaga nan ma abin da yake daidai shine iya iya wanke wato anishin gaba to shi yasa zamu ga ya zo a wasu hadisai ta hanyar wasu sahabbai game da mas'alatul mazi zamu ga manzo Allah ya takaito a iya wanke gaba ba tare da cewa sai an hada da ƴaƴan marina ba kamar hadisin Sahal bin Hunayf wanda yana cikin Sunan Abi Dawud Jami'u Tirmidhi Sunan Ibn Majah kaga manzo Allah nan ya takaito akan me ya wanke gaba ba tare da marena ba kamar hadisin Ubay bin Ka'ab yana cikin Musnad al-Imam bin Hanbal da Sunan bin Majah kamar hadisin Rafi' bin Khadij yana cikin uh, at-Tarikh al-Kabir للإمام البخاري كما حديث عثمان بن عفان كان cikin المؤجم الكبير لأبي القاسم الطبراني duk da yake akwai magana ta fuskar isnadin su banda na farko to amma iya kawai takaituwa ne akan ne akan wanke gaba ba tare da wanke wato ainihin ƴaƴan gaba ba kuma haka yazo daga sahabbai kamar umar bin khattab za mu karanta gaba kadan a kitab muwatta da kuma kitab al-awsat na ibn munzir da kuma musannaf na ainihin Abdul Razzaq da kuma ainihin asnan al-kabir da imam al-bayhaqi haka yazo daga Allah bin Abbas fima cikin al-awsat na ibn munzir da asnan al-kabir bil bayhaqi haka abdullahi bin umar a kitabul muwatta da riwayati ya haya bin lesi da kuma al'ausar na ibn munzir kan takaituwa akan iya wanke gaba ba tare da 'ya'yan gaba ba duk da ya zo daga aisha radiyallahu anha cikin al'ausar na ibn munzir da kuma musannaf na ibn abi sheba makhutasaran a takaice da cewa zaka wanke gaba da kuma 'ya'yan gaba to amma isnadin bai inganta ba zuwa ga ita aisha radiyallahu anha bai inganta ba yana idan ka tattara za ka fitar sakamakon cewa ambatan 'ya'yan marina bai tabbata ba ta fuskar ruwaya da aka abin da ke da shi ne takaito a kan ne a kan wanke gaba ne kamar yadda ya zo a mafi yawan hanyoyin shi hadisin ali bin abi talib a duk da ya zo cikin kitabul mu'jam na ibn al-arabi min tariqi wakil bil jarrah عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي زواج منذر من جانبه بن يعلى أبي يعلى زواج محمد بن علي بن أبي طالب شيني ابن الهنفية زواج علي بن أبي طالب to a wannan بتنكم aka أمرينا هذا kuma 'ya'yan to wannan kamar yadda yake a wasu hanyoyin ba hanyar ibn arabi ba za mu ga ya cika yi tuna iya mai wanke gabata kamar yadda ya gabata a rana ita yau da haka ibn arabi wahamin daga gare shi wanda almajirinsa alimamu dara kutni abul hassan ali bin umar almajirin shi ibn arabi ne ya ce yana da wahami wajen ruwaya kamar yadda ibn hajar ya ambata a lisan mizan haka shi ma ibn hajar cikin sanin mizan ya tabbatar cewa ibn arabi yana da auham da fuskar ruwaya to wannan ɗaya ne daga cikin auham ɗin da ya samu wajen ambatan abin da bai tabbata a ruwaya ba shine mai wato ainihin wanke gaba to ya zo a wata ruwaya eh, cikin musnad imami ahmad bin Hambal da zawaidul eh, musnad da kuma ma'arifatu sahaba na ainihin abu nu'aym da al-mu'jam al-kabir li abi al-qasim at-tabarani min tariqi muhammad bin ishaq an hisham bin urwa an urwa bin zubair an al-miqdad an ali bin abi talib to amma sai to kuma shi bai ambaci me mutun ya amare na sai ya takaito a ne gabarin kawai sai ta gaituwa iya gaba wato ruwaya shi muhammad eh, bin ishaq an gane ba to amma kamar yadda al-imam ad-darqutni rahimahullah kitab al-ilal yace ruwayoyin waɗancan sun suka fi zama daidai ruwayar su jarir bin abdul hamid yahya bin sa'id al waki waqi' bin jarrah zuhayr bin muawiya sun suka fi zama daidai zuwa ga hisham bin urwa sama da ruwayar shi eh, muhammad bin ishaq sama da ruwayar muhammad bin ishaq na gashi ma ya yi an ana an gane wato wannan ah, nuni kan cewa ah, shi kansa urwa bin zubair din ah, shi kansa hisham bin urwa an urwa bin zubair wato ga wanda suka yi ruwaya zuwa gare shi an samu an samu baba wasu sun ambata wasu basu ambata ba kai wanda sai yake ne akan me akwai kangobakon baya kamar shi a muhammad bin isa kaga ruwaya sa ruwaya ce mausula tunda ya ambaci al-miqdad bin wa bin amr tsakanin wa urwa bin zubair da ali bin abi talib to sai zanta kuma ita ruwaya ce ma'lula abin da yake daidai wancan ruwaya na rashin ambatan wa al-miqdad bin amr tsakanin urwa bin zubair da ali bin abi talib to shine ma'anar maganar al-imam darqutni cewa ruwayoyin wadancan sun fi zama ne wato ainihin daidai an gane da haka a dunkule a ture wannan bayanin gaba daya yana nuni a kan cewa mutum zai takaitu ne a iya ne a iya wato ainihin wanke gabansa kawai sai dai in ta kai a mazin ya kai ga taba tufafi ko jiki to mutum sai ya wanke in kuma tufafi ne ya iya takaituwa ma ga yayyafawa kamar yadda yake hadisin sahal bin hunayf wanda na ambace shi cikin bayani wanda yake cikin sunan bi dawud Turmizi tirmidhi sunan bin majah sannan kuma wannan sai yake nuni game da cewa ashe a mazi bai daukan hukuncin mani an gane ba hukuncin mani shine mai wanka amma haka shi mazi mai hukuncinsa wato anishin mai wankewa hukuncinsa wankewa shi yasa ya zo cikin sunani abi da sunanin nasa'i da musnadin imami ahmad bin hanbal manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa ali bin abi talib radiyallahu an min tariqi rukayn bin rabi' zuwa ga husayn bin qabisa zuwa ga ali bin abi talib cewa to idan idan mazi ka gani to sai ka wanke ka sake alwala idan kuma maniyi ne to nan sai ka yi sai ka yi wanka in ne sai kai wanka to wannan ruwaya ta inganta amma akwai ruwayar da ta zo cikin ah, Jami'ar tirmidhi sunan ibn majah musannaf na ibn abi shayba ah, musannaf na ainihin ah, abdurrazzaq musnad al imami ahmad bin bin hanbal musnad na abi ya'la musnad al-bazzar zuwa ga yazid bin abi ziyad zuwa ga abdurrahman bin abi laila zuwa ga ali bin abi talib wanda mun ambace ta a satin da ya gabata ita wannan ruwaya ce mai rauni saboda shi yazid bin abi ziyad yazid bin abi ziyad ruwaya ce mai rauni ita bata inganta ba amma ma'anar ita wacce ruwaya ce cewa in mazi ya gani to sai ya wanke in kuma mani ne sai ne sai ya sai yi ne sai ya yi wato ainihin wanka saboda illa shine uh, yazid uh, bin abi ziyad al-imam tirmizi cikin jami'ar Turmizi ya fitar min dariki hushayn bin bashir da za'ida bin kudama zuwa ga yazid bin abi ziyad uh, al-imam an bin hanbal kuma cikin musnad ya fitar da shi a min dariki abi ja'far al-razi da kuma khalid al-tahan da kuma nishin abida bin bini bin humayt abida bin humayt sannan abdullahi bin ahmad cikin zawa'il musnad shi kuma ya fitar min dariki muhammad bin fudail da kuma abdul aziz bin muslim al-kasmali da kuma wato ainihin khalid an yazid bin abi ziyad al'imam abubakar bin abi sheba cikin musannaf wanda ta hanyarsa al'imam bin maja ya fitar da hadisin cikin sanar bin maja shi kuma ya fitar da shi neman ɗariki hushayin bin bashir zuwa ga yazid bin abi ziyad ibn majah kuma min tariqi abubakar bin abi shayba zuwa ga husayn bin bashir zuwa ga yazid bin abi ziyad al-imam abu ya'la kuma ya fi da shi cikin musnad nasa min tariki jarir bin abdulhamid da kuma min tariki ayyuf al-kufi zuwa ga yazid bin abi ziyad shi kuma al-imam al-bazzar cikin musnad ya fi da shi min tariki jarir bin abdulhamid zuwa ga yazid bin abi ziyad to da haka dai illar hadisin shine yazid bin abi ziyad bai ainihin inganta ba da'ifi ne amma wancan hanyar ita ta inganta min dariki rukai bin rabi' zuwa ga Hussein bin Kabisa zuwa ga Ali bin Abi Talib wannan hanya ce wato ainihin ingantacciya to ya zo a shashin eh, wani bugu na musannaf na Ibn Abi Shayba wani bugu na musannaf na ibnu Abi Shayba Ah, da cewa idan ka ga wadi to sai ka wanke shi kuma ka yi wanka to wadi yana masa wanka ta ga ta sahifi ne kenan sahifi ne ta dai wannan hanyar a hanyar a rukai da bin rabi kenan kaga abin da yake daidai shine mai idan kaga maniyi kenan ne sai ka yi wanka kamar yadda yake cikin ragowar littattafan da suka wato ainihin rawaito hadisi da suka rawaito hadisi a wannan kenan a to a karkashin wannan hadisi a ulama ulmalikiya irin su a alkazi iya cikin ikimalul ma'ulim suka ce a nan nuni kan cewa maziyin da yake wajaba yake zama dole a sake alwala a kansa shine maziyin da ya fita a sakamakon mai wasa da iyali ko kusantar iyali tun daga shi ana an ce iza da na min ahali yayin da ya mai ya kusanci iyalinsa sai ka ce idan ya zama na maziyi ba ta wannan hanyar ya fita ba to nan babu komi babu komi to amma wannan baya nuni akan haka saboda ya zo a wasu ruwayoyi ai ba tare da ambaton hakan ba kawai an ambaci hukunci cewa maziyi ya fita sai manzo Allah ya bayyana hukunci shine a wanke shi a a saki alwala to wannan ruwaya kuma sai ta nuna babban sababi daga cikin sauban da suke bayuwa zuwa ga zuwa ga fitar mazi shine wasa da iyali da kusantarsu to kaga bai kore wata hanya da take ba wannan ba shi yasa al-imam uh, Abu Hanifa da al-imam Shafi'i da jama'a min al-ulama suka tafi akan cewa mutukar mazi ya fita koda ba ta wannan hanyar ta wasa da iyali ba ko ta hanyar tunanin aure ko ta hanyar kallo ko wani abin da yake mai kama da haka to lalle ya wajaba mutum yayi ne ya ainihin wato saki alwala saki alwala sannan kuma a wannan hadisin mun fahimci wato girmamawa sahabbai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam da matsayin manzon Allah wajen sahabbai ta yanda Ali bin Abi Talib radiyallahu an saboda girmamawa da kurjini kan abin da ya shafe shi na hukunci amma yayi ya wakilta wani akai ya je tambaya masa manzon Allah sallallahu alaihi sallam saboda kasancewa sai na auren yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Fatima radiyallahu anha sannan kuma mun fahimta a wannan hadisi halaccin ka iya wakilta wani ya maka tambaya ko da kuwa kana da ikon ka yi tambaya ne to sai dan to wani sababi ya sa ba za ka iya ba to ka iya mai ka iya wakilta wani ka iya wakilta wani shi yasa al-Imam Bukhari ya kawo hadisin a Kitabul Ilm cikin Sahih Bukhari ya kulla babi a kasa cewa babin wanda ya ji kunya da ya yi tambaya sai ya umarci waninsa ya yi tambayar a madadinsa ya yi tambayar madadinsa sannan kuma a wannan hadisi mun fahimci wato ainihin kunyar sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sannan kuma mun fahimta cikin wannan hadisi tare da kunyar sahabbai kunyar ba ta sa kuma su rasa abin da yake mai amfani gare su ta yadda gashi ali bin abi talib radiyallahu an ya ji kunyar ya yi tambaya amma kuma tare da haka sai ne sai sa wani ya masa tambaya domin kada ne kada ya rasa wannan ilimin kada ya rasa wannan fa'ida ne an gane ba sannan kuma a wannan hadisi mun fahimci wato ainihin ah, ah, gashi kunya ta abku amma kuma tare da haka an yi kokarin kuma riskar samun abin da yake na fa'ida na ilimi to kenan anan kunya a irin wannan bangare ba a bar zargi ba ce kenan a bar ya an gane ba amma idan kunya ta zama na za ta bai zuwa ga karasa wani abu na ilimi karasa wata fa'ida ta ilimi ka rasa wani alkhairi to anan kunya ta zanto me ta zanto abin zargi ta zanto wato ainihin abin zargi shi yasa aisha radiyallahu anha kamar yadda yake cikin sayi muslim take cewa madalla da mata irin mata mutanen madina kunya ba ta hana su tambaya game da al'amuran addini shi yasa kuma mujahid bin jabar kamar yadda yake cikin ah, sahih bukari mu'allakan yake cewa mai jin kunya da mai girman kai wannan ba sa iya samun ilimi ba sa iya samun ilimi to yana nufin kunya anan da za ta hana ka ne ah, samun ilimi din amma kunya da za ta sa ka kuma ka yi kokarin samar da ilimin ya zanto bai kubce maka ba to wannan kunyar anan a bar ya bauce ba a bazarki ba amma an za ta baya zuwa ga ilimi ya kubce maka to anan kunya ta zanto ne wato ainihin a a bazarki a bazarki an gane a sannan kuma a wannan hadisi wato mun fahimci wato matsayin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yanda suke gasganta junansu mun gane ba ta inda ali bin abi talib radiyallahu an ya umarci al-miqdad da ya je masa tambaya bai nan ko ya canja tambayar ko wani abu ko ya kiyin tambayar ya je me ya je masa tambaya din duk da yake kamar yadda yake cikin sunan nasa'i ali bin abi talib ya ce sai na ce da wani mutum da yake gefe na tambaya min manzon Allah a shekaga yana wurin kenan a shekaga yana wurin amma saboda yadda su da juna da amince su da juna wannan ya ba su kan yi mai sukan wakilta junansu kuma ba sa tuhumar juna shi ya yasa ah, anas bin malik ah, radiyallahu an kamar yadda yake cikin wato ainihin al-mustadrak na abu abdullahi hakim ne saburi yake cewa sahabbai shashi mu bayin ƙarya ga shashi da haka wasu hadisan daga ƴan uwan sahabbai muke rawaitowa amma ba ma ambata su kawai sai mu ce manzon Allah ya ce saboda mun san ba za su faɗa abin da manzon Allah bai faɗa ba to haka albara bin azib shi ma faɗa kamar yadda yake cikin musnad imam bin hanbal yace ba dukkan abin da muka ga muku na hadisi bane ya zamana daga manzon Allah muka ji shi kai tsaye a wasu hadisin daga bakin yan uwan mu muka ji amma tunda sun ce mana manzon Allah ya faɗa to mun san ya faɗa kai tsaye kawai sai mu ce manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam wato ya ainihin ce manzon Allah ya ce ba tare da wato ainihin tuhumar juna ba to wani lokaci kuma sukan yi wannan min babu tasabbut domin a toshe kafa ta barna kada mabarnata su shigo layin kuma su shigar da abin da yake ba shi ba kamar yadda ya cikin sayi bukhari da sayi muslim lokacin da abu musal ash'ari radiyallahu an ya zo gidan umar dan khattab radiyallahu an yi sallama hasu uku ba amsa masa ba sai ya juya ba masa izini ba umar dan khattab ya biyo shi ce a to kai ya kai sallama har uku kuma sai ka juya ka tafi sai ce ai manzo Allah ne ya ce in mutun yayi ne yayi sallama har uku ba ba shi izini bai juya sai ce to sai ka gaya mun waye shedan ka akan haka saboda haka aka je taron sahabbai suna zaune aka ce to ga abinda Abu Musa al-Ash'ari ya faɗa sai suka to ai babu wanda zai bada shaida akan wannan magana sai mafi karancin shekarun cikin shine Abu Sa'id al-Khudri Sa'id bin Malik domin magana ce sananni ya ce a manzan Allah ne ya faɗa da haka Abu sai al-Khudri sai ya tashi ya ce kore da gaske manzan Allah ya faɗi wannan magana to Umar dan Khattab kamar yadda yake cikin sunan Abi daud sai ya bayyana cewa wai ba na yi haka bane Abu musul al idan dan ina tuhumar ka da ƙarya na yi hakan ne domin ana tabbatarwa domin ah, kada wasu kuma su shigo layi tunda a lokacin kaga manzan Allah ya ne ya bar duniya to kaga abubuwa na sarrai sun fara sun fara shigowa to dan dan dan a toshe wannan din an gane ba dan a toshe wannan din to shine abin ya bayi zuwa ga haka shine ma kamar yanda yazo cikin ah, musnad al-imam bin hanbal da wannan sa Ali bin Abi Talib radiyallahu an yake cewa babu wani wanda zai gaya min hadisi face sina ne mi yaran in ba Abubakar da Siddiq ba mun gane ba duk da yake eh, ta hanyar asma bin hakam al-fazari to wannan din min babu tasabbut ne tunda a lokacin fitintunu sun yawaita kamar yadda Muhammad eh, Ibn Sirin ne yake faɗa kamar yadda yake mukaddima ta sahih Muslim yake sahabbai ba su kasance suna yin tambaya game da isnadi ba su ce maganan nan me dangananta daga ina kaji har sai da fitina ta abu saboda haka in mutum ya ce manzo Allah ya ce sai ce to ga ya mana mazajen hanyoyin da hadisin ya bi ta kai an gane ba in ya to a ahli sunna ne to anan sai a karba in kuma yan bid'a ne to ba za a karba ba eh saboda wannan fitina da ta abku ta ainihin al-khawarij kashe Usman bin Affan da aka yi fitnatu tashayyu da dai sauran bid'o'i da suka bayyana a wannan lokaci an gane to wannan min babu tasabbur ne ba wai dan suna eh, tunanin cewa junan su su sahabbai wani zai yi wa manzo Allah ƙarya ko ya faɗa abin da yake ainihin ba haka ba an gane wanda kyau to wannan shi ne sannan kuma mun fahimta a wannan hadisi kan cewa wato fitar mazi ɗaya ne daga cikin ƙananan al'adas ababen da suke warware alwala suke wajabta me wato anishin sake alwala suke wajabta sake alwala ina gani sai mu tsaya na insha Allah wa bihazal qadar kifaya walhamdulillahi rabbil alamin Sure. Mm. Sure. Barakallah. cikin karatu murga mun ba da amsa insha Allah kawai za ka wanke iya iya ka ne ruwaya da ta zo ta bacin marina ruwaya ce ma'alula an gane ba duk da yake daga cikin malamai irin su a shekul albani rahimahullah cikin sahih na ne abidau ya yi kokarin abin nan tabbatar da ruwaya to amma abin da yake daidai kun da ji abin da ya gabata ruwayoyi ne ma'alula غير مفارقة والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله